الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من صار على منواله واقتفى آثاره بإحسان إلى يوم القرار والخلود والثبات والدين amma babu yan uwa masu albarka yan uwa masu daraja <clears throat> assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna majuna murna da farin ciki saboda ganin Allah ya ara mana rayuwa mun sake ganin wani wata na ramadan muna muna da farin ciki ganin gashi Allah ya sake ba mu dama mu azumci wata guda cur ganin damun shi muna murna da farin ciki ganin Allah ya wanzar da lafiya a jikinmu da kwakwalwa da komai namu don samun daman bauta mai ya Allah mai za mu ba mu da ma bakin gode muka wa in ta'uddu ni'matallahi tuhsuha muna godiya da sarki buwaye jalla jalala da ya ba mu wannan dama wasu 'yan uwanmu da su muka yi wannan azumin bara a yanzu haka suna bayan kafa. sun koma mu ma haka za a ba da labari mun tafi wata da haka Allah muna gode muka saboda wannan ni'ima kuma har kullum muna maimaita wannan aya ta bakwai a cikin sura ta sha da Allah ce wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum azabi na shari. in kun gode min zan ƙara muku in kun butulce min to azaba ta mai tsanani ce Allah ta tsare ya masu dara yau ɗaya da watan ramadan alhamis shekara ta 1444 bayan hijiran manzo daga makka zuwa madina sallallahu alaihi wasallam kuma cikin bakayo 23 ne daidai ga watan uku watan maris ko watan march 2023 yau da yake ainihin shi ne farkon zama din kila mu fara da kamar shimfiɗa shimfiɗan nan kuwa <clears throat> zan so ka karanto min tun daga aya ta 183 zuwa da hudu da 5 ta tsawa a cikin tsora ta biyu don mujimin shimfidar ta ce sannan sai in kulla alaƙa tsakanin ayoyin da hadisai kamar guda bakwai cewa idan azumin ramadan ya zo akwai ibadoji guda shida da ake sukarta wasa da in ka tsara ibada guda shida a watan ramadan da Allah ka hai Allah ka samu hai ya rabbal alamin to ma fara bani aya ta aya ta ɗari hudu qur'ani na san tafsirin mu za mu dora ne daga suratul ma'ida haka dan uwa da muke ka tuna mana bara mu ce rubuta kuma gashi Allah ya sa ya tuna mana har ma na turanci da muke a asibitin Aminu Kano da ke ce shi ma ya rike to gaskiya muna son irin wannan barakallahu fikum za mu dora ne aya ta biyar a suratul al-ma'ida to amma kafin ita ga muqaddima shimfida introduction kuma shimfidan na ga muku daga aya ta 183 karanto mana arama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون wannan ita ce aya ta farko aya 183 daidai a cikin sura ta biyu al-baqara Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani masu imani ake kiransu muna fata muna cikin su to da Allah ya kira mu sai ce kutiba alaikumus siyamu ba. an wajabta muku an farlanta muku an dokanta muku doka ne cewa ku yi azumi kama kutiba ala ladina min qablikum yanda aka wajabta ma waɗanda suka zo gabaninku ashe ba mun ka fara azumi sai ce la'allakum tattaqun la'allakum da fatan za ku ji tsoron Allah ashe hikimar wajabta mana azumi shine samar da malaka ta takawa ashe in kuwa haka ne to musulmi da zarar azumin ramadan ya zo ana so zo mutum da sabon mutum canzazze gyararre tsaftatacce miƙaƙƙe ba malfaɗaɗɗe ba domin hikimar wajabtawa shine ijadu malakati takawa ijadu malakati wannan shimbiɗa ta farko kiyar to amma tsaya tuku menene azumi azumi kana iya fassara shi ta fuska biyu in ka ce azumi shi ne kamewa ne komai ka ce ba za ka yi misali kana iya cewa ni baki na zai yi azumi yau kenan ba za ka yi magana falon ukan lima yawa yi azumi ta ce a misali ko ka ce hannunka na azumi ko alƙalami ba za ka rike ba ko kuɗi ba za ka buga ba hannunka na kamewa gabarin wani abu shi ne azumi amma a ma'ana ta harshe amma ma'ana irin ta shari'a azumi ku ji da kyau huwan imsaku an jami'in mufassira duk abin da zai sa a ce azumi ya rushe ka kame gabarin shi shi ne fassara ta biyu suka ce azumi shine al-imsaku an al-akli wash-shurbi wal-jima'i wal-hadayan min tulu'i al ila ghurub ash-shams bi ibada sai ka tara sharuɗa guda bakwai kamewa gabarin ci sha jima'i na'am ƙazantar harshe ƙarya da gulma da faransun misali tun daga hudowar alfijiri zuwa faduwar rana abubuwa guda shida ko saura daya da niyyar ibada saboda duk shirin nan idan ka yi ka na yi ne kawai saboda ina sha'awa ba don Allah ne ce ba bai bai ibada ce gashi Allah ya ce an wajen ka yadda saboda wannan umarnin da ka ya sa ka to wannan shi ne azumi kuma ya ce ayyamin ma'adudat ba ci aka yi kai azumin nan kwana 360 shekara kwanaki ne ke diddiga gudu ta daga kwana nawa ne ashirin da sarrafa wata yi wa ɗaya ba da za ka ji kwanan a ci a azumi a tsari aka abin yake mana kwanakin ne daban tsoro a sassurwa kamar a nan waɗannan fuskoki na kuma su albarka suka haɗu bara ana tafsiri kamar kiftawa wai har an shekara a sassurwa ba wai ba ne a yi ne ya tabbata kasancewa kwanaki na tafiya ajali na zuwa tafiya ta karato ikitarabata sa'at wa shaqqal qamar kai shiri kai kintsi kai tattali kai tana Allah ka samu dace to raka Allah yace ayyaman ma'duda kwanaki ne kiddigo faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra duk cikin ku wanda yake ba shi da lafiya ko yana cikin tafiya to fa'iddatun na'am ya sha azumin amma ya rama daga iddatun kwanaki ƙididdigaggu lasassattun kirgaggu kwanaki na daga to kaga azumi ke buraka in ka ɗauki azumi yau tafiya ta same ka daga kano za ka tafi wani wuri ne ta kake zan sha azumi ba mai ce da kai don mai saboda allah ya baka lasisin haka misali إلا إذا كان فإدة من أيام أخرى أردنك أن يكون لك شاتو كرام نفس أن ذلك فكتل لك كجيزوا بأينين آية كبيرة شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والكبير شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينهم الإسلام وبينات من الهدى والفرقان كما يقول لكم شفا للصبح الله يتشي وتر رمضان فقال يا جهة من الشيوة دمتي تفير رمضان كلمة رمضان أن أكون دقاء الرمض من الرمض قونا ذاتي yake almustajiru bi amrin inda kurbatihi kalmustajiri min ramda'i bin nar ar-ramda ash-shahr dutsen da wuta ta dafa shi ta gasa shi zafi ana kiransa ramda'i saboda watan kan zo musu yawanci lokacin tsananin zafi daga nan sun shi ne wata na tara baya cikin watanni masu alfarma guda nawa ne guda hudu to wannan wata na ramadan idan aka ce ga azumi ya zo to bari ku ji wasu hadisai daga bakin annabi muhammad akan dai ramadan farko ga hadisin abu ayyub ansari cikin sahihu muslim annabi ce mun sama ramadan duk wanda ya azumci Ramadan wannan watan sun ma'atba'ahu sittan min shawwal sannan kawo kwanaki shida na shawwal wata mai kamawa to kana ka siya mai daha kamar ya yi azumin shekara guda amma haka sai da aka ambaci ramadan tuku kwana talatin shida a shawwal kwanaki talatin da shida suka ce kamusin nawa 360 kuma dama an ce kwanaki 300 da suke ba su adadin shekaru ka bi wani lissafi mathematical abin daga baki an sallallahu saboda ka idan ka azumci ramadan din nan yi kokari kuma shawwal in Allah ya raya maka yi Allah ya samu ga wannan lokaci kawai abin da nake nema a wurin lafazin ramadan ya zo a wurin kuma ayar a kun ji Allah ya ce watan da aka saukar da qur'ani a cikin shi ramadan ɗaya kenan na biyu a cikin sahihu muslim har hadisin abu huraira manzon Allah ya ce yace idza jaa ramadan futihat abwabul jannati wa ghulqat abwabun nari wa suffidat ash-shayatin abu yace in ramadan ya sauko to Allah kan ce aljanna duk kofofinki a bude wuta duk a kulle kofofin me haka ke nufi a nuna maka lokaci ne da Allah ke ji da shi yana kuma ji da mu masu azumin saboda ya kusato mu zuwa ga rama ce to kofar aljanna ma duk a batta mu don da kayi aikin samu cewa kuma ayi rikodin ake kai la ilaha illallah la ilaha illallah kofin wuta kuma Allah ce a kulle ke wuta ke tsaya bayina inji Allah ke nan misali al'umar annabi suna bauta min a wannan lokaci kishi sun bar iyalansu da sun bar komai don girma na misali ka ɗauka abin Allah ke gaya ma wuta kenan ke wuta shiga ke yi. an kulle kofofin. sannan baƙaƙen aljannu ifiritai marada akan kukume su akan sa su cikin maruruwa da ɗaukwarori sannan kai ka rasa abin da za ka sai saɓo Allah ya koro maka alkhairi Allahu an buɗe ƙofin aljanna saboda watan da masu abin sannan a same ka a wani wadi daban kuma hmm? gaskiya bai kamata ba ban bai ma halatta ba bal bai ma dace ga mai hankali mai mutunci Allah ya nuna maka soyayya kai kuma san fake yin da haka ne malamai suka ce kafin na ci gaba da hadisi duk wanda ramadan ya tsaya yana bukatar ibadodi guda shida na farko ya kare azumi kamar yaya kamar yaya suka ce to ai alkhairi irin wannan da Allah ya koro maka duk abu da ka samu mai daraja kana kare shi gida kana ba shi kare mota kana ba shi kare ɗayan kare to ya Allah zai sa a kulle kofar wuta a buɗe kofar aljanna saboda matsin ramadan kai ba za ka kare azumin ka ba don ka cancanci wancan kofa ɗin ta alkhairi su raka abu na farko ka kare azumin ka gabarin ƙarya gabarin yi da mutane kar ka taɓa yadda kai da wani a wannan wata. da ma kowane lokaci to amma nan mai tushe بلنش ده رمضان كيلوغاتي رمضان انتكيش مدرسة رمضانية جامعة رمضانية قل ما نفائد ملالك إيه ده متعني إنك جماعة أنا إيه أنا زي التاشيك برولي كشي كيف أنا رمضاني هل عنشي وندما أكذا جيشي جي بذر رامضة إني صائم إني صائم إني صائم ai ba ka Allah ne ga dama wasu lokuta Allah ya keɓe su da wani yanayi na musamman kamar da ya keɓe wasu wurare da mazaya ta musamman yanzu kana da irin ka'aba ne a matsayin ka na musulmi wajen barna da sama kana da irin matsayin kana da irin laifin kadari kana da irin ƙur'ani saboda haka abu na farko cikin ibadodi guda shida ba azumin ka kariya duk zaman da za ka yi tattaunawa in ba zikiri da ambatan Allah ba surutun duniya ta shiga basko sa azumin ka cikin kai ka goge azumin kai ma azumin sanfefa ta tas mai laushi abin ubangiji ɗaya na biyu yana daga cikin ibadar da ba a so kai sakaci da shi a wannan lokaci sallar tarawih to ai sallah ce wadda in ba a ramadan ba sai ba a yin ta da Allah ko ana yi da sunan tarawih sai wannan lokaci sallar ashin to bai kamata ba kai sakaci a ce sallar nan har ramadan ya wuce ba kai ko ɗaya ba kai cikin jami'i a masallacin unguwar a ƙauyen kar a barka kar a neme ta a hasa ko ka yi a gidanka babu yi a ƙashin gaskiya ma sallan na fila a gida aika ce to amma ramadan ake magana in ka ce kai kaɗai za ka yi shaɗin zai kai ma hari za ka samu kasara don yadda ka sa himma zai sa himma ya tsana maka ainihin kwari da ba to inda za ka rusa shi zo cikin jama'a Hakuna cewa a wani karin magana innama ya kulu zibu min alghanamin khasiyya kura in ta kai hari takan cafki cinkiyar baya ne karka zama na baya karfe wasa da ainihin tarawi amma ka san kana da karfin zuciya kai ba za ka yi a lokaci ba sai cikin dare za ka tashi hala ma muna magana kai cikin jama'an nan ya shi maka biyu kenan na uku daga cikin abin da ake so ka kare na ibada a ramadan karatun buhari kaga wannan lissafin ya Allah babban limami ibn rajab alhambali Allah ya kaji yana da littafi mai suna maqaifun ma'arif fil mawasim al'am min al-wada'if a ciki sai da babi babu as salaf fi ramadan babin da ke magana kan halaye na salaf in ramadan yanzu sai ba da labarin manyan malamai gingima gingin malamai guda hudu yace al'imamu zuhuri muhammadu bin muslim na ya kasance in ramadan ya tsaya yakan ce inna ma huwa tilawatul qur'an wa ta'amu ta'am ni bani da komai a gabana kunga jama'a na yi sallama ƙur'ani sai kuma in sa hannu a aljihu in ciyar ga dabino ga ruwa ga abinci abinda na sani kenan a ramadan sauran alaƙoƙi na ajiye domin damar da na samu kenan ban sani ko zan gana daga imamu zuwa al'imamu da al-jibril an ya ce na biyu في بعض مثال الإمام قتادة ابن دعام الصدوسي قتادة انجي ابن ريسي تشيوا شي كما يكسا انشيفا ارايور امام قتادة شي كل جد ساتي سياسة في القرآن حقيقة ترو او جد ساتي سياسة ينا نيمان تشان تفير ينا فروسهم وانشان تفير yana tunanin wancan makwancin la ilaha duk sati sai ya sauka to dallan tambaye ku a shekara guda akwai sati nawa ne na biyu. to kenan kaga a sati hamsin da biyu an rubuta mai ya tsoki ƙor'ani ko hamsin da 52 keto a wannan sati mai kai kaje kallon kwallon kallon kafa har su hamsin da biyu a duk sati kana zuwa ina ba da misali ko kaje hayaniya ta yi da mutane ko bin gidajen masu a'udhu A a'udhu billah kana neman nasara kasa da amma sai ce amma in ramadan ya zo to sai koma yana saukan ƙorani kuma sau uku duk bayan kwanan in goman ƙarshe kuma ta zo sai koma yana sauka a kullun rana ramadan ji alhamdulillah ibn rajab cikin mafa'ifin ma'ari sannan kuma sai ya faɗi malami na uku cikin malaman salaf ibrahim al-nakhai ibrahim al-nakhai cikin almajirar dan mas'ud cikin alkawafiya malaman kufa shi kuma yana saukan ƙor'ani a ramadan duk kwana uku saboda wata da an zo goma ƙarshen kuma sai dinga yi duk kwana biyu me yasa muke karanta wannan idan mu na baya mu samu abin koyi daga magabatan da ɓata lokaci kuma haka kuma da fanta Allah ya rahmace su shi kuma Sufyan al-Thawri Sufyan ibn Sa'id al-Masruq al-Thawri ɗaya daga cikin jigajigan ilmin hadith Amir al-Mu'min fil hadith shi kuma ya kasance in Ramadan ya zo yakan ce ko kuma an ce yakan bar duk wata ibada ta nafila sai rungumi Qur'ani kawai da kuma sanya majalisun karantar da ƙwararra wannan abin da ibn al a ɗaya mazarin kuma al-imam rabi' ibn sulaiman al Shafi. shi kuma sai ke cewa shi kuma imam Shafi in ramadan ya tsaya a kullum yana saukan ƙur'ani sau biyu ne a wata sau nawa kenan so sussu so biyu ya salama kila ka ce ya haka zai yi ito eh ai suna rayuwa a wata duniyar da ke ba ita kake rayuwa ciki to sai ma abu ta ilimi suke ce amma kuma ya za ka yi da hadisin abdullahi dan amur bin al'ad cikin sunan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya takaita sauka qur'ani kada ai kaskara ai kasa da kwana uku shi kenan wasu na ganin wadannan ruwayi ba su tabbata ba sun suka ce a'a ibn rajab mudaddiqi ne ya san abin da yake faɗi ya tabbata kawai dai abin da suke cewa hadisin abin da ya hana ya zamanto kamar da shi ka'ida kullum sai kai sauka wannan shi ne abin da aka hana amma a lokacin special occasion irin wannan kaga kana da jimiri in ka zara ma kana isa wani ƙura'in rana ka sauki a ranar guda sau nawa aka shayi kuna jin ba zai yi ba ne ana a asubahi ka kashe waya ka sa wallah ka fa kuma za ka fi ba malar himma ce ce mana rauni dan uwa himma ce ce rauni shagulgula sun mana yawa to ramadan kenan wanda aka saukar da ƙur'ani wannan a matsayin mukaddima ne don mu fahimci falala da alkhairi na wannan Allah ka ba mu ikon kiyaye saboda haka ka kare azuminka sannan na biyu ka lazanci karatun ƙur'ani na uku na biyu ce ne sallar tarawih na uku karatun qur'ani na hudu yawan sadaka yawan sadaka na biyar inda hali tashi ka je umra a ramadan Allah ka ba mu alaihi saboda alkhairin ba dan kadan ba umra a ramadan sannan na shida sadu zamanda ko da ta waya ka tura recharge card da ɗan wani wani ga kati ka kai biya ragon dangi sannan ya da da'awa yan waga ramadan ya riga ya zo muna mutuna murna da farin ciki ya Allah bayan ka ne mun taro a ɗakin ya don kwaɗayin jin abin da ka saukar daga littafin ka ya abin da ya faru su ne Allah mu ji magana to ya Allah dukkanin bayan nan naka a nan da ma duk inda muke ka biya mu kowa ka kowa ya Allah da akwai abin da yake yin tsoro Allah kai masa ma kasar mu Allah ka zauna mana da lafiya ka ba mu kwanciyar hankali da haɓakar tattalin arziki ya arhamar rahim mu je zuwa ga ayar da zamu fara. Surah Al-Ma'idah ayar da المائدة آية تبيع اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين wannan ita ce aya ta biyar daidai a cikin ita ma wannan sura ta biyar suratul ma'idah Allah ya ce al-yawma uhilla lakum at-tayyiba a wannan rana ta yau an halatta muku at-tayyiba daɗaɗen abubuwa idan aka ce atsayi abu mai daɗi a shari'ar musulunci shi ne abinda shari'a ta yadda da shi mai kyau ko da ɗanɗanin shi ne muka abaka ba na abinci amma shari'a ta atsayi da idan ku abinci mai daɗi ne a kwaɗan harshe amma kuma daga haram aka samu shi nan ba mai daɗi zai ko da ya maka daɗi a harshe wannan ne. to ina kuma Allah ya haɗa maka mai daɗi a harshe mai daɗi kuma a shirya ya zama nurin ala sauraka Allah ta'ala yake cewa a yau an halatta muku abubuwa da da halattattu yace wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum na'am abincin waɗanda aka ba su littafi su ne ya yahudu da nasara abincinsu ya halatta gare su kuma naku abincin ya halatta gare su na muna da waƙafa su wane ne waɗanda aka ba su littafi ainihin gaya muku yahudawa da nasara yahudawa su ne waɗanda allazi na ƙaru inna huduna ilai ya Allah mun komo zuwa gare ka Allah ce ya allazina hadu in za'antum annakum awliya'u lillahi min dun fatamannu in kuntum sadiqin hadu ce wanda suka ce inna huduna su ne yahu wasu suka ce an ba su suna ne daga ainihin yahuda cikin al'asba na fatan gane ko su kuma na fara su ne waɗanda ake ce da su kirista waɗanda wasu ke kiran su wai masihiyun kuskure ne kuma wannan suna kuskure ne ka kira kirista masihi ko ka kira christianity masihiyya kuskure ne babba dalili babu nassin qur'ani ɗaya ko suna ɗaya da ta kira da suna masihiyyu abinda Allah ya kira su nasara ba ka da nassin ɗaya ya aka samu wannan su suka shigo da sunan shi yasa babban malami Sheikh abdurrahman al-Barra manyan malaman Saudiya ke to haba la yajuz la nusammihim bima hum nusammi ma wasan rabbuhum abinda ubangiji ya kira su haka zamu na nasara mun ka samu manyan malamai suna kina nasara amma sai la haza khata mu tsaya inda Allah ya kira su nasara dan muna tafi akan addini ne ko ba zai yi ba to masu da'awar bin annabi isa kulura da amma karantar annabi isa ina take a wurin su ba ba ka tambayi duk mai kiran kan shi misali kirista idan mutum ya kusanci mata shi me ya kamata yi zai ba shi in aka yi maka haihuwa in kuna haihuwa ka me aka ce a yanka ba shi ba za ka samu madadin haka ma sai suke cewa ai an faɗa a cikin tafin galatiyawa uku sha uku littafi ne ma a sabon alƙawar cewa yau aibin dokokin shari'a ma ai kaskanci ne ai wulakanci ne ai inuwa ne ma bin dokokin shi saboda a'udhu saboda annabi isa a'udhu billah ya zama ne a madadin a cikin galatiya littafin galatiya uku sai ka duba tare da annabi isa ya faɗa a a cikin zata jirgin cewa karku ku ɗauka na gode in rusa dokokin da annabi musa ya kawo a tabbatar da su to su ake kira kirista daga kraf wanda wannan sunan wani mushriki ne mai ba da sunan sunan shi sarki agripa pagan ya ba da sunan to kan ta za ka haɗa wannan da musulunci wannan asali daga allah inna dina inda allah ne ملة أبيكم إبراهيم هو صناق وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء لنا تو يهود النصارى تو سواجي ترسو أهل الكتاب فولا أنبا سلتاتي أما سكة تلغى سكة مرة سكة تلغى أبن الله إنا فتاة عندنا نعم فولاك الله تعالى يتشيك abincin waɗanda aka ba ku littafi halal ne gare ku kuma na kwanu su, to da wannan ne wasu ke cewa a ashe idan lokacin kirsimati suka kawo abinci suka ba su sai ja maka wannan aya ta ga Allah ya ba ya ce abincinsu halal ne gare mu ba na halal ne gare su ce tsi eh. amma wannan ne abinci alade ma abincinsu ne sai ta a mushi ba suna ci ba a murda kan dabba ana kyan suna Allah Allah ne ce wala ta kudu mai malami yuzhar duk abin da kuka ci kuma ba kira suna Allah to ba kira amma abincinsu. ashe abincinsu da malamai suke nufi abinda ainihin yanka da shafe shi domin ce har da yanka to ba su kira suna Allah ba mushi ne. kuma hurimat alaikumul maita mushe halharar ne gidan to shi ya ce wannan mushen nashi ba ka kafa da malaya sai ka kalli soshin ƙwar'ani ka fito da hukunci ƙwada amma misali kana da aboki bai hude ko kirsa ya baka misali fiye wata ya baka abinci indomin babu yanka ciki wanda ba kira suna Allah ba ka ci shi hane an mari'a ɗaikin na biyu duk abincin shi da ke da alaƙa da bukin shi na cewa bikin ranar tunawa da Allah ne la za su zama da ka san nassi da kyau karka je ka ɗauki nassi ka kai shi inda bai kamata ka koma zuwa ga bayanan malamai akwai sabani tsakanin ma'abota ilimi amma magana arraji mafi rinjaye shi ne abin da muka fara abincin waɗanda aka ba su littafi halal ne gare ku na kuma halal ne gare su na fatan gane ko wal muhsanatu minal mu'minati والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا اتيتموهن اجورهن غير مصابين ولا متخذين أهدا أيوة. هذا كما يا لك وأورماك كتنجتت. ما كتنجدت إتيوت ميكا ممكن karka aure mace wadda take fata mai kallon jikinta mai saboda ana jin tsoro kada wannan ya yi naso ga 'ya'yanka saboda barewa ba ta gudu ɗan ya da kuma inda ba ke tsakanin yawo ke shi ba aka je ka nemo mutum musina kadila tafiya kashi al'adada mu'mina muni ba kuma ɗaya ke cewa in za ka yi aure karka aure mannana da hannana بشداقة بخلاجة دكما ولاجة لازم يقول لك أفضل أقوى بشي كرك أور منانا مثل يوم من بوري من دك أورين بابا بابا أنا يسمى كموتا منانا هذا يا بابا إذا سي منانا هذا كما حنانا mai yawan alhanun zuwa tsawon min insha Allah sarki lokacin na gidan wani abinci sai na ture amma yanzu a gidan da shi hannana ke mai yawan nuna tausayi da kawana wanda ya wuce kai za ka tura haka kuma karka aure ainihin haddaka allati tuhdiqu an-nazara ila rijal mai yawan kafa maza ido shuhu وحشتك اللي منا حنا حداق شداق مليون صروف تباطل بطول انت فارو صرف ميتي دزاي اعوذ بالله الله يكيئ هذا شداق هل انت باتو كمان ريضا فنمكما خراجة wallaja bilimin ta da bilimin ta da to mace musana da za ka aura ta hada da waɗannan tabarbin guda kata kata ce hannana mannana hadda shadda kharraja wallaja kun fahimta ta kasance kuma Ka katangantacciya ba ana nufin musana wadda suke karkashin wani namiji ba cikin izin wani musana ta nan da bai ta ake nufa can an yi bayanin mataye ne da aka haramta a wurin guda nawa Shajiyar sha biyar a cikin suratun nisa kawo min su a Da domin saboda mukulla a saboda ƙur'ani aya kan taimaka ma aya wajen fitar da ma kun gane nan Allah ta'ala ya ce ku auri wanda suke muhassanai ko awa to akwai ci ko da mace musa na ce in tana cikin matayen sha biyar haramun ne kawai kuri mata alaikum umma hajji wa bana wa su. wa an mata wa khalatu wa su a wa su ko ba bakwai kenan ba waɗannan bakwai daga jini ne haramun ne kawai wanda ta haife ka ina ce na umma shine ummatu banatu kan yadda ka haka ne sai kuma ammatukum yar babanka kanwa Khalatukun, yar uwa ko kanwa wa banatul akh ƴaƴa mata na dan uwanka dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ƴaƴar da ƴaƴar ce ba za ka wa wa banatul ukh ƴaƴa mata na ƴan uwanka wannan ƴar uwanka ce kanwa ya uwa ɗaya uba ɗaya ba za ka wa waɗannan daga blood relation kenan guda bakwai sannan sai sauran kuma wa umma hatu nisa'ikum haka ne kuwa la wa umma hatukum lati arda'anakum madalla wa akhwatukum min ar-rida'a وأمحة نسائكم وربائبكم التي في فجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جنى عليكم وحلائل أبنائكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما أخذنا كان waɗannan وأن من yin ما ne ka aure su goma sha hudu kunci sha uku kai in ka ji ayin farko akwai matar da babanka ya aure wala tunkihu ma la taha aba'ukum kaga matar babanka ko ku biyu kuka rage a duniya ba aure daga matar ku sai jira ce da ita wato ko da ba take to sai ka hada da waɗannan sha uku da kuka yi an gane ko matar da ta shayar da kai nono haramun ne ka aure ita suke kira mai kenan foster mother foster haka kuma duk yadda aka shayar da ku nono tare ko da mahaifa ɗaya ba ta kunshe ba ta kunshe ba ta kunsa ku ba to haramun ne ba don yar wata kuma ba haka duk matar da ta tsuguna ta haifa maka matarka uwar matarka haba ba in ana gara fi da uwa za ka wani haka kuma rabaibukum yarinya wadda take agola muna kiranta shaniya kai ba sai bane ubangi la amma ka auro mahaifiyarta ta taho ta ce ina da 'ya'ya ce babu komai ka zauna a gabana to haramun ne ka auro wannan yarinya amma idan ka kwanta da uwa haka Allah ya ce mai Allah ta'ala ce wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bi fa in lam takunu dakhaltum fala jama'a in sai aka ɗora maka aure da mace kafin ka tare sai ka ga ainihin yarka sai ka ce mata gaskiya wancan na haƙura da aurenki yake ne zai musulunta? na to bismillah to za ka na musulunta ko? ka zo nan barka da zuwa kana son ka musulunta? kana jin hausa? you don't speak hausa? where you from? from Akwa Can you get tickets? Islam means total, mark my word, total submission and surrender to Allah the Almighty. That is number one. And Islam has five fundamental pillars. First, testimony or testification that only Allah has the right to be worshipped. Are you getting me? And you believe Muhammad is his messenger. That is number one. We call this the creed C-R-E-E-D, creed. Number two, you pray five times a day, in the morning, in the afternoon, in the late afternoon, sunset, late sunset. These are called the five daily prayers that we offer on daily basis. You get it? Number three, you fast in the month of Ramadan. We are now fasting. This is the first day of Ramadan. We are fasting through Ramadanic period, Ramadanic session. Okay? As a Muslim, you have to fast. Fasting is to keep away from eating, drinking, sexual intercourse, obscene utterances, from the sunset, I mean from the dawn to sunset to the ocean worship of Allah. Okay? And number four, you give out legal charity, legal and or you non and zakat. Finally, you embark on a journey to Makkah known as Hajj, this occasion. These are the five fundamental pillars of Islam. Do you accept them all? Are you sure? Speak now. Don't give him like this. Speak. Now I will tell you the word. Through uttering the word you become a Muslim like all of us here. say la ilaha illallah say say it first after saying you say your prayer let's hear you say the word Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah محمد رسول الله ما شاء الله this thing you have said you have offered to our hearing oh, means that I believe there is nobody worthy of being worshipped no deity that should be worshipped but Allah and Muhammad is Messenger by saying this you become a confirmed Muslim but let me say Nobody should enter Islam for any other reason he is looking at something. If one does it, he is wasting his time. Be a Muslim with sincerity, honesty, and totality. If you do it because of something worldly, material, don't waste your time. Muslims should be a truly believing Muslim, a practically practicing Muslim. That is what is needed. Okay? People do come we are Muslims, but they have something in their mind. I believe you are not one of them, mm. but I have to say it because I once lived there in southern Nigeria. I live in South South. Hmm. I have encountered a lot of things like this. So I have to draw your attention by becoming a Muslim, be determined, be committed, be ready, be, you know, otherwise your Islam becomes just pseudo-Islam at all. So this is the war. Now you are Muslim, Alhamdulillah, you can choose any name out of Muslim names for the sake of identity. Which name do you prefer? Naam? Yeah, that's true. You see, in Islam, these names are given for the sake of identity, the of identity. Like Musa, and Bible is for Moses. Isa is for Jesus. Suleiman, Solomon. Salihu, Methuselah. Jeremiah, Shu'aib. Yaqub, Jacob. And on and on. You can choose out of one of these names for the sake of identity. How we get it? So choose for Abdullah, Sabbath of Allah or Muhammad, the Messenger of Allah, or Yusuf, Abdul Karim, Salam. A lot of these names can be used by you for the sake of identity. Choose, pick choice. Choose one. The brother says he has chosen and he's chosen. I give you two words. He has chosen and he chooses. Present In continuation. Because the name Muhammad, oh, is the most celebrated name. Arna da kansu ka suka ce ban sunan da ake kira irin sunan Muhammad. Cikin sunan mutane. So now we go and take the further clarification can away after the termination of presentation. Now what do you want to say? Um, what for my Okay. So he said that when I was out of liberty, was five months later, five months ago, last night, about eight years now, in the past eight years, I'm performing my months, five years worth of Every minute, but I'm not You were, you, you, you, you were fasting? Yes, sir. Even now I'm fasting even present now, I told you on the Islam is today. Nobody has me. I told him why I was currently nobody has me. Because of organizations for it, that is their problem. But I'm thinking there is a problem when I take Islam to go out to myself. And they are not serious challenges. Okay. Now like I've told you, nobody should come to Islam with the intention of looking for something material to give. You become a Muslim with totality and sincerity and honesty, okay? Now the issue of your parents facing this is natural. I know of a girl in Ogoniland in Riverside where I live once. This girl became a Muslim some 30 years back, I can tell you she became a Muslim, her parents, you know, rose up against her. She says, I am going to maintain my Islam, come what may. A small girl. She was adamant. She was undaunted of the belief. So now by saying you have gone to X, Y, Z, nobody helps you, that is an entirely different story. Our honor is to give you Islam. This is station. We cut you short because of the importance of your coming. Alright? So what is important is, is now you become a Muslim truly, you go to acquire them. I can write a letter to anybody I know in Uyo, that your capital, or in Equatex Finance, or in Port Harcourt, or in LLO, there in my area, I can give you letter, hey, take care of this, this young man but do it with sincerity. Not because you want something to give something. Come on. Do it Allah would be of your assistance. Don't rely on people. Don't extend your harm to people to give you. They say, he who extends has to be given cannot extend his leg to a prison. Are you getting it? Concerning his value of God, maybe you didn't go to them the proper way. If I as an imam can write a letter which might come to them, they may, it may carry weight. There are chances of them looking and listening to you. Okay. So what is important now to work on?